والتشهد والتشهد سنة آه haka ne to eh muna cikin mustahabbai ne sai ko malam ya kawo sunna kaga zamiyan alƙalami wa tashahhudu sunnatun a cikin mustahabbai ne na sallah eh, na sallah kuma sai kawo tahiyya yace sunna ce wa lafzuha lafazinta at-tahiyya at-tahiyyatu lillahi azzakiyatu lillahi at-tayyibatu as-salawatu lillahi assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu wannan ruwaya yazo da shi amma as-salatu ala nabi ruwayoyin tahiya suna da yawa wasu sun fi wasu inganci wannan ruwa da yazo da ita gashi assalamu alaina ruwayoyin tahiya suna ruwayoyi fa kun suna zuwa da sai da shi wannan littafi su ƙananan littafai sukan zo abinda abin da ya gutsuro ya faɗo kan malami sai ya shigar da shi wani lokaci zo da ra'ayin da ya fi wani lokaci zo da ra'ayin da ba shi ya fi wani lokaci ma aka ga ra'ayin bai da ƙarfi an gane ko sai in ilimin ka ya kai nan gaba na tantance kaza da kaza sai ka samu ƙarin ƙarin bayani assalamu alaina wa ala ibadillahi salihina ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu haka ne kuwa wa ashhadu anna to la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu su limta. fa idza sullimta a hadha ajza'aka haka ne ko in ka ce assalamu alaikum bayan wannan to shi Ya yi. wa in shi ita in ka ga dama kulta sai ka ce wa ashhadu anna allazi jaa bihi muhammadu haqqun wa anna aljannata haqqun wa anna an-nara haqqun wa anna sirata haqqun wa anna sa'ata atiyatu la rayba fiha wa anna allaha yab'athu man fil quburi allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin warham muhammadan wa ala muhammadin wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على ملائكتك والمقربين وعلى أنبيائك والمرسلين وعلى أهل طاعتك أجمعين اللهم اغفر لي ولوالدي ولأئمتنا ولمن سبقنا بالإيمان مغفرة عزما اللهم إني as'aluka min kulli khairin ma sa'alaka minhu muhammadun nabiyyuka sallallahu alaihi wa sallam wa a'udhu bika min kulli sharrin ista'adhaka minhu muhammadun nabiyyuka sallallahu alaihi wa sallam اللهم wa ma ما wa ma أخرنا wa ma وما أعلنا وما أنت أعلم به منا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة القبر ومن فتنة المسيح الدجال ومن عذاب النار وسوء المصير duk in ka ɗauko addu'a ka kawo hannun wurin to malam ya ce to shi karatu ya yi sai kowa ya ƙoƙari ya muraja sai mu tashi wa amma 国外的还。